Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da dalil FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar sannan a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8 da rabi kenan agogon Ghana, amma kuma karfe 4 na yamma da rabi kenan a nan agogon Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce gwamnatin su ta gamsu da gyaran da aka yi a filin tashin jirage na namdi azikwe da ke abuja wanda ake shirin budewa ranar laraba mai zuwa yanzu a haka din nan mun share an kama komai an kunna fitilu muna jira ne kawai jirage su kama sauka duk an kammala komai insha Allah a wani taron tunawa da 'yan makarantar Chibok da aka sace shekaru uku da suka gabata wanda aka yi a Abuja a makon da ya gabata yar mai martaba wato yar mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi ta ce mahaifinta baya fargabar ya sadaukar da mukamin sarautarsa a kan faɗin gaskiya kuma kamar yadda ta faɗa a lokacin taron wannan shine karan farko da aka samu wani mara mukami a masarautar ta kano kuma mace da ta wakilci sarki a wajen wani taro shi menene ra'ayinku dangane da waɗannan al'amura kan kalaman da ta yi na cewa mahaifinta a shirye yake ya sadaukar da mukaminsa da kuma batun wakilcin da ta yi masa a wannan taron lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tafi da labaran wasanni tare da ali mustapha sokoto amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro masu saka ido na ƙasa da ƙasa sun yi tararrabin adalcin zaben raba gardamar da aka gudanar a jiya lahadi a ƙasar turkiyya inda suka ce an gudanar da shi ba a kan tsari na gaskiya ba zaben raba gardamar wanda zai baiwa shugaban ƙasa dama mai karfi daga kan 'yan majalisun yanzu ya sha da ƙyar wanda 'yan adawa ke neman a sake kaɗa ƙuri'ar a wani taron manema labarai da aka yi a ankara masu saka ido daga ƙungiyar tsaro da haɗin kan turai wato osce a takaice sun ce yaƙin neman zaben ya fuskanci matsaloli da dama ciki har da matsalar 'yancin bayyana ra'ayi tsoratarwa da kuma rashin ba da dama a kafafen yada labarai kungiyar ta OSCE ta kuma yi zargin amfani da karfin gwamnati da Rajiv Tayyip Erdogan ya yi. Ministan harkokin wajen Turkiyya ya ba da bayani a rubuce inda ya ce bai ji daɗin abin da OSCE suka bayyana ba dangane da zaben na raba gaddama wanda ya yi ƙasa da tsarin ƙasa da ƙasa. ma'aikatar ta kira shi abin da bai dace ba sannan ta zargi osce da san rai na siyasa yayin da yake ba da misali da harin da amurka ta kai akan afghanistan da kuma syria mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya yi wa kore ta arewa kashedi da kakkausan murya inda ya ce shugaban amurka donald trump zai amfani da karfin soja domin tunkarar barazanar gwamnatin kim jong un na makaman nukiliya mataimakin shugaban kasar ya kai ziyara a kore ta kudu a fara ziyarar kasashe hudu na yankin asiya don ƙara karfafa alkawarin amurka ga ƙawayenta a yankin da suke fama da matsaloli hada da samun goyon bayan kasa da kasa domin wa matsawa gwamnatin kim jong un lamba da ta dakatar da shirye-shiryen gwajin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami samfurin ballistic a wani labari kuma a hukunce lauyoyin koriya ta kudu sun tuhumi tsohuwar shugaban ƙasar koriya ta kudin da aka cire daga kan mukaminta wato park geun da laifin karɓar cin hanci saboda abin fallasar da aka same ta da shi ofishin kotun ya tuhume ta ne a yau litinin inda aka maida shari'arta zuwa kotun aikata manyan laifuka munanan laifukan da ake tuhumar park da aikatawa sun hada da rikicin da ya janyo ta rasa mukaminta wanda ake zarginta da hada baki da wata tsohuwar kawarta mai suna choi sun sil da damfarar wasu kamfanoni su ba da gudunmawa ta fiye da dalar amurka miliyan 69 zuwa wasu gidauniyoyi guda biyu na jabu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc mai baiwa shugaban kasar amurka shawara kan harkokin matakan tsaro cikin gida hr mcmaster yau litinin ya kammala ziyarar wuni guda a pakistan inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar fararen hula da kuma soja domin jaddada bukatar da ke akwai ta dinkara ta'addanci tsaro da kuma nazarin yunkurin da ake yi da nufin daidaita al'amura a makociyar kasar wato afghanistan Mr. McMaster ya isa Islam Abad a yau Litinin kwana ɗaya bayan tattaunawa da shugabannin ƙasar Afghanistan a Kabul domin dudduba da kuma nazarin al'amura da suke dangane da ayyukan daƙile harkokin 'yan tawaye da kuma yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Bayan McMaster ya gama ganawa ya gama tattaunawa da da jami'ai na Pakistan da mai ba da shawara kan al'amuran kasashen waje Sartaj Aziz a Pakistan ta ba da sanarwar da ke nuni da damuwar yadda harkokin tsaro ke lalacewa a Afghanistan. haka kuma aziz ya kara jaddada aniyar da pakistan ta kudurta wajen aiki da kasashen duniya domin tallafawa yunkurin samun zaman lafiya da sasantawa a afghanistan sanarwar ta lura da yadda mcmaster ya yi na'am da irin sadaukar da kan da pakistan ke yi wajen yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da kuma ta'addanci yau litinin shugaban amurka donald trump ya sake sabunta sukar da ya saba yi wa fitattun abokanan adawarsa da yake aunawa 'yan jam'iyyar democrats da kuma kafofin yada labarai a cikin ɗaya daga cikin bayanan da yake sawa a shafin ko kuma dandalinsa na twitter mr trump ya ce kwanaki 90 da ya yi akan mulki ya tona asirin gazawa manufofin harkokin kasashen waje na shekaru takwas karkashin mulkin shugaba barack obama ya ce wannan batu gaskiya ne kamar yadda ya saba yi mr trump bai bayyana takamaiman nasarorin da ya ce ya samu ba a wani bayani kuma da ya sa a shafinsa na twitter wanda galibi yake suka kafafin yada labarai cikin farkon watanni ukun da suka gabata trump ya ce kafafin yada labaran da suke watsa labarai wato na jabni labaran duniya kenan makarantu muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahoton namu ne daga najeriya inda mataimakin shugaban kasar farfesa yemi oshibanjo ya ce gwamnatin su ta gamsu da gyaran da aka yi a filin tashin jirage na namdi azukwe da ke abuja wanda ake shirin budewa a ranar laraba mai zuwa bayan makonni shida da a kwashe ana gyara a filin wakilinmu da amurka hassan maina kaina ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan duba aikin filin jirgin saman da ke nan abuja mataimakin shugaban ƙasa farfesa mi oshibajo ya nuna gamsuwarsa bisa wannan aiki uh, looking at all of this myself, uh, inspecting it and um, listening to the consultants. na zazzaga da kaina na duba wannan aiki kuma na saurari bayanai daga jami'an da ke sa ido ga wannan aiki da 'yan kwangilar da ke shi wannan aiki da ma jami'an ma'aikatar sufurin jiragen saman najeriya gaskiya an yi gagarumin aiki sosai 'yan kwangilar nan sun yi hoɓɓasa irin wanda muke tsammani kaga dai aiki suka yi ta yi ba dare ba rana za kuma a kammala komai da komai kafin jibi laraba kamar yadda suka yi alkawari um, uh, um, by the Uh, Shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, injiniya Saleh Dinoma, ya gaya min cewar ko a halin yanzu jirgi ka iya sauka a wannan filin jirgin. Yanzu haka da muke magana su hukumar da suke kula da filayen jiragen sama wato Nigerian Civil Aviation Authority sun zo sun duba kuma uh, sun nuna mana 'yan gyare-gyare wanda ba za a rasa ba wanda muke gyarawa amma wannan ba zai hana mu bude uh, filin jirgin sama ba jirage sauka saboda haka yanzu a haka din nan mun share an kafa komai an kunna fitilu muna jira ne kawai jirage su sama sauka duk an kammala komai insha Allah. To yanzu misali in za mu abin dalla dalla a yanzu haka din yanzu mm. nake magana da kai a yau litinin jirgi zai sauka a wannan filin jirgin sama a yanzu haka. Eh, yanzu haka akwai jirgin da yake so sauka zai iya sauka don filin jirgin sama dai an kammala aiki tatas. Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe wani mai yawan tafiye-tafiye ne ta jiragen sama. A ah, to alhamdulillah san dama idan aka hada da hakuri irin wannan abubuwan nan za su wuce amma kaga ne mutane sun yi hakuri sati shidan nan ba karamin aiki akai ba babu dare babu rana ake ta yin aiki tukuru amma gashi alhamdulillah an cimma abubuwan da ake bukata yanzu muna muna alfahari da abubuwan da aka yi kuma gaskiya abun yana ba mu jin daɗi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a jamhuriyar Nijar kungiyar iyayen ɗalibai reshen da magaram ta fitar da wata sanarwa dangane da taɓarɓarewar ilimi a ƙasar wannan na zuwa ne bayan zanga-zangar ɗalibai da ta yi sanadin mutuwar ɗalibi guda wanda aka yi jana'izarsa a yau litinin daga da rahoton da tamar abari ta aiko mana ganin yadda al'amarin makaranta ke daɗa taɓarɓarewa a wannan ƙasa biyo bayan yaje-yajen aikin da ɗalibai suka yi har ma ya haddasa asarar rai ƙungiyar iyayen yara ta da magaran ta fitar da wata sanarwa kulibali muhammad lawan shine shugaban iyayen dalibai na jihar da magaran muna ganin anya ita wannan bana karatun da aka yi a cika shekara ko ba a cika ta ba saboda in aka ce shekarar ta zama shal to asara ce babba mu ta iyayen yara kuma da yaran mu tunda ba su samu karatun da ya kamata su samu ba kamar akwai wani kwamiti da kuka dora wanda zai je ya ga su hukumomin dan a zamna a tattauna a samu bakin zaren ko kuwa lokacin da malam makaranta suka zauna suka tantamana da gwamnati sha uku ga watan sha biyu lokacin nan mu yan yara mu muka nemi a zo a zauna a nemi wannan eh, yarjejeniyar da aka yi to ko kungiyar kare hakkin dan adam me za ta iya cewa game da wannan al'amari sanusi mamman shine shugaban kungiyar andh ta kare hakkin dan adam ta jihar da magara ya kamata in ana so hal ana so wannan shekara ta tahi yadda ake a yi jarabawa lalle gwamnati ya kirayi duk wanda ya kamata ya kiraya zamna su tantamna a tsaye da zance na gaskiya bangaren kuna a ndd a kungiyar da ke kare hakkin dan adam yaya wani irin kallo ne kuke ma wani al'amari ya kamata su zamna su tantamna a gyara harkokin nan a sa kowa cikin hakkin shi tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar nijar bari mu sake komawa najeriya yayin wani taron tunawa da 'yan matan makarantar chibok da boko haram ta sace shekaru uku da suka gabata wanda a gudanar a abuja a makon da ya gabata yar mai martaba sarkin kano shahida sanusi wacce ta wakilce shi a taron ta ce mahaifinta mai martaba muhammadu sanusi na biyu ba fargabar ya sadaukar da mukamin sarautarsa akan faɗin gaskiya kuma kamar yadda ta faɗa a lokacin taron wannan shine karan farko da aka samu wani mara mukami a masarautar ta kano kuma mace da ta wakilci sarki a wajen wani taro shi menene ra'ayinku dangane da wannan wadatu waɗannan al'amura wato kan kalaman da ta yi na cewa mahaifinta a shirye yake sadaukar da mukaminsa da kuma batun wakilcin da ta yi masa yau kan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kira na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne kan layi? Alhaji Lawan shautau Suleiman Unguwan Bawa Kalamar Hukumar Jihar Kaduna. Yawwa to muna jinka Alhaji Lawan. Wannan maulidi da zamu da ake tattaunawa kan shi akan maganar mai martaba sarkin Kano. Abin yake nuna mana shi ba sarki ne na jihar Kano wani 'yan Najeriya ne gaba mm. Kuma gaskiyan magana irin su ake so shugaba irin shi. Mm. Wanda in ya ga abin da zai cutar da mutane musamman talakawa zai ɗauki matakin faɗan gaskiya. Wannan abin mamaki ne a ce shugaba kamar sarkin Kano ya ce zai iya sadaukar da mukamin da yake da shi a kan. ya kare mutuncin talafin tsakani da Allah ya cancance mu hmm. kuma muna kira da sauran shugabanni irin shi su ɗauki irin wannan matakin domin talakan Najeriya ya samu ya san matsayin shi ya san mutuncin shi kuma a san mutuncin shi gaskiyar magana. Eh, Alhaji Lawan ya kakalli batun wakilcin da ya tura yasa ta masa a wajen wannan taro? Ta ga wannan shi shugaba ne amma ba ma wani wanda ya kawo mai mukami da ya kamata tura ya kamata faman ne ya tura wadda zai ta zai ta wakilce don don wani abin eh, tattaunawa a kan abin da ya shafi damuwan 'yan eh, Najeriya. Wannan tsakanin da Allah abu ne mai kyau tsakanin da Allah. To a Alhaji Lawan kenan daga Kaduna mun gode kwarai ga wani kira mun samu daga Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Kaduna wane ne akan layi? Rawar fokar ne kwaure. Na'am? Eh, Rawar fokar kwaure. Yawa to muna jinka. ka. to kana magana da kuke akan maganar eh. kana tare da mu tana kaman a layin nashi ya katse lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun sake samu daga jihar ta kaduna wane ne kan layi rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mahamud Lalo barka da dare barka da aiki. Yawa Alhaji Musa barka da wannan yammaci. To alhamdulillah alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. to babu shakka gaskiya al'amari a matsayina na bakano cikakke mm. ina ina godiya ga shi kan sarkin kano mai martaba sunu sulami da sunu allah ya kara masa lafiya kuma idan muka ɗauki irin wayannan abubuwan da ke faruwa ai damun bai kamata a ce sarkin kano ya zama mutum ya ya rufe bakin shi ya koma irin yadda aka saba sana'a ga wannan sarautar gargajiya irin yadda sarakuna za su koma gefe fita magana akan abubuwa idan ka ga abu ya bayyi an yi dace ba ya kamata ya fito ya yi magana kuma dangane da wakilci da ya tura ta hmm. to gaskiya al'amari wannan wakilci ya yi daidai yanzu misali idan kana da ka tura shi ya wakilce ka a matsayin wani abu ai ina ganin kamar babu wani ci gaba ya kamata ai damu idan kana da ɗa a matsayin sarakuna da rika tura 'ya'yansu suna wakiltar su akan abubuwa shine za a nuna wa duniya cewa akwai sira da ƴaƴan da ya kamata a ce wakilce su ko da bayan ba su eh, za su maye gurbin da suke Alhaji Musa ban ban katse ka ba wasu suna tunanin kamar da akwai wasu da suke rike da mukamai a fadata wato masarautar ta Kano da ya kamata a tura ba ya tashi ba. mun lalo eh inda an samu wani an tura ɗin don nan ba matsala ba ne hmm. amma ni a nawar ayin fa ina ganin ko da ya tura yar tashi babu wani bacin ci bane ko ba wani rashin ci gaba bane tunda harka ne na magana mata kuma ya tura mace yan uwan shi to wannan abu yayi daidai Allah ƙara wa sarki lafiya Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gode to mun gode Alhaji Musa har yanzu dai muna jihar ta Kaduna wane ne akan lai Hello na Kaduna kana tare da mu? na kaman line nashi ya goce lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu kada a manta sai an sa alamar kare wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin muna tattauna ne kan batun taron tunawa da 'yan matan makarantar chibok da boko haram ta sace shekaru uku da suka gabata wanda a gudanar a makon da ya gabata inda 'yar mai martaba sarkin kano shahida sanusi wacce ta wakilce shi a taron ta ce mahaifinta mai martaba muhammadu sanusi na biyu baya fargabar ya sadaukar da mukamin sarautarsa a kan faɗin gaskiya ga kira mun samu wane ne akan layi da kawo to muna jin ka na gora yawa ta jira da kawo gora, don allah ru'a nabi mm. abin da an ra'ayina ni mm. ina so da allah a mu gonan neja don allah ru'a nabi a taimaka mana bakin na kwanta gora ba ba wannan bane ba wannan bane maudu'in ba wannan bane maudu'in mu na yau ba wannan bane maudu'in mu na yau muna tattaunawa ne kan batun wakilci da aka tura yar mai martaba sarkin Kano a wajen wani taron tunawa da sace yan matan Chibok da kuma batun cewa yana shirye ya sadaukar da sa idan har wato aka da yake yana magana kan batun wato faɗin gaskiya ga kira mun samu daga gombe wane ne a kan layi ni eh, mai magana idris muhammad dohone ne wato muna jin kamala idris idris muhammad dohone ke magana eh muna jin ka eh bisa kan abun da ake magana mai martaba sarkin kano mm. to yadda wani dan wani ya faɗa bisa kan taro ne na mata mm. to kuma yadda ya tura esta zuwa wannan taron ya yi daidai saboda nuna cewa mata ne suke taron kuma esta za ta wurice shi ta jefin hakan yana da kyau to ya kaji kuma game da batun kalaman da ya yi na cewa a shirye yake sadaukar da mukaminsa akan faɗin gaskiya eh abin da saboda shi mai martaba sarkin kano hmm. sanusi lami da sanusi na biyu duk abubuwan da yake yi a ya kwanakin baya maganan batun aure hmm. wainan abubuwa da jama'a suka fi ca suna magana akan cewa bai daidai ba ne bai gabata ya faɗa ta ba amarin shugaba to shi din nan mun tabbatar da cewa shugaba ne mai adalci mai faɗin gaskiya tun kafin ya zama to sarki ma na kano tun yana rike da bankin bankin najeriya tun madalla mun gode bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana na Nasiru mamman da kebe Najeriya muna To muna jin ka Malam Nasiru. Wato ra'ayi na kan 'yan matan Chibok din Magana da shi ne girma sarkin Kano Muhammadu eh, Sallallahu Alaihi wannan ra'ayi na a kan haka nan shine yadda ya magana da da mutane su duba su gani yaya magana shi mai bata ba su kano ta saboda da turowa da wannan rana ta yan kasar wannan ciko magana da ya dama inda aka yi da za a ga yanzu ga amfanin ta. to madalla mun gode nasiru daga jihar kebbi za mu sake komawa jihar ta kaduna wane ne akan layi? Nasiru Shehu ne daga Zaria. Yau to muna jin ka Malam Nasiru Shehu. Abin da nake son faɗi a nan shine harka ne na ilimi shine mace sarkin Kano ya dosa. Mm. Domin idan ka kalli abin da kyau za ka ga ya yi bayani ne akan cewa ya yarda da Allah abin da zai faɗa na gaskiya in ya taɓa mukamin shi ba zai dame shi ba. Mm. Wannan harka ne na ilimi. abinda kuma ya shafi yarsa da ya tura ta je ta wakilci wannan hidima harka ne na mata sannan kuma in ka lura da kyau ya gwada cewa ya yi training yan shi da kyau za ta iya wakiltar shi a wuri ba za ta ba shi kunya ba. to malam nasiru shehu kamana abuwa lokaci ya yi an daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasanni an jima kaɗan muna ta da garba suleiman daga birnin boston da zai ba mu bayani kan yadda aka karasa boston marathon a yau amma kafin sannan wani fara da kwallon ingila inda babban kocin kungiyar kwallon kafa ta chelsea antonio conte ya sa kai ya ɗauki laifi na kashin da suka sha jiya a hannun manchester united wanda suka ci su biyu da babu kocin na chelsea wato antonio conte ya ce ba su yi wasa mai kyau ba kuma su 'yan manchester united din lalle ya cancanci su ci wannan kwallo domin sun fi nuna hazaka da kokari a kwallon to sai mu je najeriya inda kungiyar kwallon kafa ta rivers united football club ta fito da najeriya ko kuma ta nuna alama za ta fito daga najeriya daga kunya da ta ji na dadewa ba ta shiga cikin wani gasa na kirki ba na cin kofin kalubalenka na kasashen afirka a kwallon da suka yi a can birnin fatakwal din su 'yan rivers united din sun samu nasara ta ci biyu da babu a kan rayon sports na kasar rwanda a karinsa na farko na zagayen farko na cin kofin kalubalenka na confederation na ita nahiyar mu ta afirka din Guy kuma da Emeka Atuluma su ne suka sa Rivers wannan kwallon da ta ba su nasara. Sai dai kash ɗaya ƙungiyar kwallon kafa ta Najeriya kuma inu guranja su kan kashi suka sha a hannun Zesco United na kasar Zambia wanda suka ɗirka musu ci uku da babu ko daya To kamar da na gaya muku muna ta da Garba Suleiman a birnin Boston wanda zai ba mu karin haske game da wannan wasan gudun fanfalikin da aka yau. A can Malam Garba kana ji na? masu saurare na jin to eh, ya aka karkar wannan gudun fanfalakin ne ne mana abokar wato wannan gudun fanfalaki da aka yi shi wato an ɗauki matakan tsaro fiye da yadda ake ɗauka na koyaushe sannan kuma weather din wato yanayin garin ya yi ma 'yan wannan gudun fanfalaki kyau saboda ba zafi ba sanyi dai haka nan. An fito da yawa a cikin eh, wannan gudun mutane da yawa eh, sun fito? mutanen da suka fito suka yi wato participating wato suka shiga gudun ba? Wannan gudu su dubu talatin ne mutum dubu talatin kuma wannan gudu an yi shi gudun ah, mil ashirin da shida ne ah, da rabi. Hmm. Sannan ɗan kallo da suka zo su ma ana zaton sun kusa yawan wanda suka zo wannan kallon gudu saboda abun ya yi matashiya ne da hutun da ake na wannan hutun esta. To Malam Garba galibi eh. galibi 'yan Afirka suke lashe wannan gudun a yau ya aka karasa ne. Ai a yau din masu suka ba turawa kafi <laughs> saboda da 'yan Kenya da maza da matan duk su suka cinye su suka yi na ɗaya. Yan Kenya mhm. da yan Ethiopia musu da namiji duk su suka ci na mata yan Kenya ne. Akalla dai an samu an samu bambanci domin na san wanda aka yi na baya yan Ethiopia ne da mazan da matan suka kwaci suka lashe shi. A wannan ka. wannan abun ya kawo koma ma hannun yan Kenya daman kuma yan Kenya ba a bar su a baya ba. Ya kamata Malam Garba a yi tunanin kai Boston Marathon a Afirka tunda dai su suke cinyewa kullum. to ya kamata kam to eh. amma eh. wannan da wuya su ce za su ɗauki wannan wasa su kai shi amma na san gaba za su yi tunanin eh, haka na ba za su yi ba ni ma faɗa nake mun gode malam abubakar ah, garba suleiman kenan a birnin boston wanda kuma da bayanin sa muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan lokaci a huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Lokaci ya yi da ya kamata kasar Uganda ta tantance nasar da ta samu wajen samar da kyawawan hanyoyin kiwon lafiya ga jama'ar kasar. A cewar bayanan sakamakon binciken lafiyar jama'ar kasar Uganda da aka fitar kwana-kwanan nan, akwai nasarorin da aka samu. Yanzu ana samun karuwar matan da suke haihuwa asibitoci, kuma an samu raguwar mace-macen jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa, da kuma karuwar amfani da akalla gidan sauro ɗaya da aka fesa wa magani a akalla gida ɗaya domin yaƙar zazzabin cizon sauro. To amma a yayin da wannan bayanai ke karfafa gwiwa har yanzu akwai sauran a kaba. yawancin 'yan kasar Uganda ba su da ƙoshin lafiya lamarin da musamman ya fi shafar ƙananan yara. Akwai dalilai da dama da suka sa hakan ke faruwa amma gaskiya lamarin shine harkokin kiwon lafiyar ƙasar suna fama da rashin isassun kayan aiki da rashin kulawa da kuma kasa biyan bukatun 'yan ƙasar. Shaidar a bayyana take a ƙasashe masu tasowa kulawar gwamnati a harkokin lafiya da walwalar jama'a ce hanyar samar da ci gaba mai ɗorewa. A shekarar 2001 a ayyanawar Abuja ko kuma yarjejeniyar da aka kula a Abuja, Najeriya, shugaba Museveni ya ɗauki alkawarin yin haka ya kuma ƙara da jaddada alkawarin a shekarar 2013 cewar zai ware kashi 15 daga cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar ga harkokin lafiya, to amma sai gashi a yau adadin ya zama kashi bakwai cikin ɗari. Bugu da ƙari, gwamnatin ƙasar Uganda ta gabatar da shawara a kasafin kuɗin ƙasar na shekara mai zuwa. Ta ba da shawarar yanke kusan kashi ɗaya daga cikin uku na ma'aikatar lafiya tare da kuma rage wasu harkokin kiwon lafiya. Wannan sharhi yana ganin ya zama wajibi a ƙara zage dantse domin a cimma buƙatun harkokin kiwon lafiyar 'yan ƙasar Uganda, musamman ƙananan yara. Akwai akalla yaran ƙasar Uganda miliyan biyu da dubu ɗari hudu 'yan ƙasa da shekaru biyar da ke fama da matsalar rashin kayayyakin abinci masu gina jiki. kashi biyu daga cikin uku na waɗanda suka kamu da cutar kanjamau ne kawai suke samun maganin rage tsananin cutar sa'an nan kuma mutane miliyan takwas da dubu ɗari biyar ke fama da zaɓin cizon sauro a kowace shekara shawar da aka gabatar na rage kasafin kuɗi a harkokin kiwon lafiya zai saka rayukan waɗannan mutane a cikin hatsari amurka ta yi nata ƙoƙari wajen bunƙasa harkokin kiwon lafiya a ƙasar uganda a shekarar da ta gabata kaɗai amurka ta kashe kuɗi dala miliyan ɗari biyar kwatankwacin sama da tiriliyan guda na takardar kuɗin Uganda a cikin harkokin kiwon lafiyar ƙasar domin ƙayyada annobar cutar ƙanjamau da yaƙi da tarin fuka da inganta lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara da kuma yaƙi da zazzabin cizon sauro. Wannan yunƙuri yana ceto rayukan jama'a da kuma inganta lafiyar miliyoyin jama'ar Uganda, kuma Amurka na alfaharin ba da irin wannan tallafi. A saboda haka, gwamnatin amurka ke kira ga gwamnatin kasar uganda da ta ƙara yawan kuɗin da take kashewa a harkokin kiwon lafiyar 'yan ƙasar domin ta cimma burinta na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma shine labaranmu a takaice Masu saka ido a na ƙasa da ƙasa sun yi tararrabin adalcin zaɓen raba gardamar da aka gudanar a jiya Lahadi a ƙasar Turkiyya, inda suka ce an gudanar da shi ba a kan tsari na gaskiya ba. Zaɓen raba gardamar wanda zai baiwa shugaban ƙasa dama mai ƙarfi daga kan 'yan majalisun yanzu ya sha da ƙyarar wanda 'yan adawa ke neman sake kaɗa ƙuri'a. a wani taron manema labarai da aka yi a ankara masu saka ido daga kungiyar tsaro da haɗin kan turai osce a takaice sun ce yakin neman zaben ya fuskanci matsaloli da dama ciki har da matsalar 'yancin bayyana ra'ayi da tsoratarwa da kuma rashin ba da dama a kafafen yada labarai kungiyar osce ta kuma yi zargin amfani da karfin gwamnati da Rajiv tayyip erdogan ya yi yayin da ake bada misali da harin da amurka ta kai akan afghanistan da kuma syria mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya yi wa koriya ta arewa kashedi da kakkausan harshe inda ya ce shugaban kasar amurka donald trump zai yi amfani da karfin soja domin tunkarar barazanar gwamnatin kim jong-un a makaman nukiliya to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci da mayu baki daya sai kuma gobe da alakan mu za mu zo da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 na safa kenan a gogon ghana amma kafin nan bari mu mika sakon bangajiya ga kungiyar abba na shehu wadda ke garin jos a jihar platin najeriya wacce ta karrama 'ya'yanta da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa karshen makon da ya gabata da fatan hakan zai kwadaitar da matasa wajen ganin sun tashi ana damawa da su a madadin nazir ahmad hausawa da sa'ida hamdun da kuma mr dan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai da safe.